yayin da ya rage kwanaki biyu a gudanar da bikin kirsimati jama'a na kokawa game da tsadar rayuwa lamarin da kuma zai shafi hidiman na bana a wasu daga cikin kasuwanni da na zagaya da ke nan birnin lagos kama daga kasuwar yaba zuwa maltuwar lamarin dai sai wayo allah inda farashin kayan masarufi suka yi tashin goron zabi kama daga tumatir zuwa nama da kaji farashin ya fi karfin talaka buhun shinkafa kilo hamsin ya kai dubu ashirin da biyar shi ma karamin jarkan man gyada lita hudu ya kai dubu hudu a inda ake sai da lita guda akan naira ɗari takwas a hawan farashin kayan masarufin dai ya zo ne a daidai lokacin da ake fama da kuma da tattalin arziki na kowa ya ji a jikinsa ga dai abin da wasu da na zanta da su ke cewa game da tsadar rayuwa things are very very expensive even though from this side things here may be cheaper but other things in the market is very very high wannan mata ta ce abubuwa sun yi tsada don haka mutane ke kasa matasa sayan abubuwan da suka zo saya a kasuwanni. But you can see with your eyes today as you came into this market today you see there is a lot of space in the market. Shi ko wannan malami cewa yayi a lokaci irin na ke kamar yanzu wannan kasuwa cike yake amma kamar da kake gani da idanunka babu mutane cike a wannan kasuwa a akasarin waɗanda na zanta da su dai sun alakanta tsadar rayuwa ne akan matsalar tattalin arziki wanda gwamnatin Muhammadu Buhari ta bullo da shi wanda ya zama tamkar tsumagiyar kan hanya faɗi yaro faɗi babba abinda kuma suke kira ga gwamnati da sauran hukumomi da su duba wannan lamari to sai dai kuma a yayin da 'yan kasuwa ke kukan rashin ciniki da kuma su kansu masu saye ke kukan tsada a waje daya shugaba muhammadu buhari ya sa hannu na biyan kudin albashi da sauran kudaden ma'aikata na naira biliyan saba'in da daya da dugo takwas na kasafin kudin shekara mai shuɗewa lamarin da zai sa a biya albashin ma'aikata kawo yanzu dai akwai jihohi da ma ma'aikatan gwamnati da dama da basu karbi albashinsu ba abinda kuma ba zai yi daɗi ga ma'aikatan gwamnati da dama ba wa'inda suka dogara da albashin domin sayayyan bikin kirsimatin na bana babin jibrin mai amurka daga lagos